Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ina nan da raina, amma ina fama da ciwon damuwa, in ji Ummi Zizi. Fantamu zai ƙara wani gidan jarida. a jiya da ake sa ran kawo gawo ummi zizi gida kamar da wani da ya kira kansa da spedo kare da ya kira ahalinta ya gaya musu na haka sai ummi zizin ta dawo gida da kafarta kuma kamar da yan uwan nata suka bayyana ta dawo lafiya kalau mujallar fim ta so karin bayani kan yadda lamarin ya kasance aka yi wa ragaya sai dai ba su samu wani cikakken karin bayani daga yan uwan nata ba sun dai tabbatar da bata mutu ba kuma ta dawo gida lafiya kamar yadda suka ce sai dai ummi zizi ta wallafa hoton hannunta dauke da abin karin ruwa inda ta rubuta sik da alamun kwayar kafso wanda ke nuni da bata da lafiya wanda ke nuna bata da lafiya kana ta sake wallafa wani hoton nata tana kwance ta rufe kanta da bargo kana ta rubuta salam in najeriya sunana ummi ibrahim zizi ina bi ba ku hakuri dangane da labarin da kuka ji mai tada hankali na cewa na mutu to ina nan da raina ban mutu ba kawai dai na yanki jiki na faɗi ne na suma a gidan wata ƙawata a garin kaduna to sai ta zata na mutu ne dan ta yi ta zuba min ruwa ban farfado ba shine ta postin ta gaya duniya cewa na mutu har sai da mijinta ya kai ni asibiti likita ya auna ni ya gano cewa da raina ban mutu ba saboda haka duk wanda ya nuna damuwarsa da ya ji zancen mutuwata to ina godiya da kaunarsa a gare ni saboda haka ina nan da raina sai dai bani da lafiya seriously domin depression ciwon damuwa yana damuna sosai dan haka musu yana ku ta da addu'a samun lafiya na gode Allah ya sa mu shiga cikin wata ramadan lafiya ubangiji ya sa mu ga karshen sa lafiya sannan Allah ya karbi ibadunmu na wannan wata mai alfarma amin Na gode dukanku da soyayya da kulawa a gare ni. A sha ruwa lafiya. Sai dai daukacin mutane na gani duk wannan faɗi tashi da cece kuce da ake. Ita take kitsawa don da jawo hankalin mutane gare ta. Yayin da wasu kuma ke ganin tabbas tana fama da cutar damuwa. Don ita cutar damuwa tana da yanayi da taɓin hankali. Mutum zai ta yin abin da ba a cikin hayyacinsa ba. A nan kuma wasu jaridu ne suka bayyana Shak Isa Alfantama a matsayin dan ta'adda, inda suka bayyana cewa Amurka ta aina shi a cikin jerin 'yan ta'addar duniya kamar yadda suka rawaito. jaridar daily independent ta rubuta cewa america's intelligence service sun sanya sunan minista ali isa fantami cikin jerin masu alaƙa da ta'addanci sun zargi fantami da cewa yana da alaƙa mai ƙarfi tsakanin da ƙungiyar al-qaida da tsohon shugaban ƙungiyar boko haram muhammad yusuf mutane irin sa abokata da alfalistani da abu musa al-zarqawi kamar da suka rubuta a shafin jaridar mai lamba ta biyar Ministan sadarwar da tattalin arzikin zamani Sheikh Isa Alfantami ya bai wa jaridar ta Daily Independent awanni 24 ta cire labarin da ta buga. Ya aiki da jaridar sakon ne ta hannun lauyansa Karina Tunyan San inda ya ce bayan cire labarin yana son kuma a gudanar da taron ganawa da manema labarai a nisan tashi da wannan lamari. ya kuma nema wallafa hakurin da za a bashi a gidajen jaridu na zahiri biyar da kuma gidajen jaridu na yanar gizo guda biyar ya bayyana cewa wannan labari ya bata masa suna a matsayinsa na wanda jama'a ke gani da kima a wajen aikinsa da kuma alakarsa da sauran jama'a ya ce idan jarida bata dauki wannan mataki ba to zai ɗauki matakin shari'a